Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 24 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a, shugabanni daga sassan duniya na ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin rasha a ukraine kuma da yawa sun yi Allah wadai da barazanar amfani da makaman nukiliya da shugaba Vladimir Putin ya yi. Firaminista Joshua Voreg daga karamin tsibirin Fiji ya ce yakin cin zarafi da Rasha ke yi a kan Ukraine bala'i ne da ke nuna mummunan tunani irin na da na ƙara girman daula. Ya ci gaba da cewa komai ƙarfinsu, komai girmansu, Fiji ba ta tsoron yin Allah wadai da duk wata al'ummar da ke faɗa. ya ƙara da cewa mu a yankin pacific waɗanda muka rayu cikin firgicin afka bala'in nukiliya baki ɗaya mu mun yi da barazanar da mr putin ya yi na yin amfani da makaman nukiliya firaminista na st lucia a yankin caribbean ya ce yakin da ake a ukraine ba mutuwa da firgici kawai ya haifar ba ya jefa duniya cikin rikicin tattalin arziki da abinci da kuma matsalar man fetur. wani yajin aiki da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta yi ya dakatar da sufuri ta jiragen sama a ciki da wajen yammacin afirka da tsakiyar afirka jiya juma'a lamarin da ya haifar da rudani ga fasinjoji da ke bulaguro zuwa turai da amurka da kuma cikin nahiyar ma'aikatan hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama a afirka da madagascar a sakna e mai kula da zirga-zirgar jiragen sama a kasashe goma sha takwas sun dakatar da aiki a ranar juma'a lokacin da ake takaddama kan yanayin aiki da kuma biyan albashi inda suka bajira hukuncin kotu da kuma haramta gwamnatin kasar yin hakan a ranar juma'a ranar da filayen saukar jirage ke cike da tafiye-tafiye an dakatar da tashin jirage zuwa turai da amurka in ji 'yan jaridar reuters a filin jirgin saman senegal lamarin kuma ya shafi zirga-zirgar jiragen sama a cikin afirka in ji kamfanonin jiragen sama da fasinjoji Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga Iran sun taru a duk faɗin ƙasar domin nuna goyon bayansu ga hukumomi bayan shafa kusan mako guda ana zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da tarzoma. Dubban mutane ne suka halarci wani gangami a babban birnin ƙasar inda suka ɗaga tutocin kasar Iran. An kuma guna da wani irin wannan zanga-zanga a wasu garuruwa. A halin da ake ciki, gidan talabijin na ƙasar ya bayar da shawara a ranar juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar da aka yi a wannan makon da kuma aran gama da jami'an tsaro sakamakon mutuwar wata budurwa da ke hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya za su iya kaiwa mutum ashirin da shida. wannan dai shine tashin hankali mafi muni a ƙasar cikin shekaru kuma an katse hanyoyin sadarwa na intanet da yawa daga cikin masu zanga-zangar suna kira ne da a ruguza jamhuriyar musulunci ta Iran. A cikin makon nan shugaban ƙasar Somaliya Hassan Mohamed Mahmud ya sha alwashin cewa gwamnatinsa za ta kawar da barazanar ƙungiyar Alshabab da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasarsa. Yanzu muna tabbacin cewa tare da ƙarin goyon bayan jama'a ga gwamnatinmu za ta iya kawar da ta'addanci daga Somaliya, in ji Mahmud a cikin jawabinsa ga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. dakarun sojin somaliya da ke samun goyon bayan mayakan sa kai sun kwato ƙauyuka da dama daga hannun ƙungiyar ta'addanci ta al a cikin 'yan makonnin da suka gabata duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yanayin tsaro ne a jihar Zamfara da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya, inda a hukumance ake ganin cewar ana samun sauki daga aika-aika irin 'yan bindiga daɗi. Toma Dalla. Dr. Abdullahi Shinkafi da ke zama shugaban kwamitin hukunci ga 'yan bindiga da masu aikata miyagun laifuka a jihar Zamfara ya mana ƙarin bayani dangane da halin da tsaro ke ciki a wannan jiha. Halin da ake ciki yanzu Zamfara gwargwado yankuna da dama an fara samun cikakken zaman lafiya manoma da suka yi kusan shekara hudu wasu gonakinsu ba sa nomawa a kananan hukumomi kusan goma sha ɗaya a halin yanzu manoma manoma sun koma gonakinsu suna noma alhamdulillah babu wani fargaba babu wani tashi hankali ne 'yan bindiga na ko a zo a kashe mutane ko a garkuwa da su ko kuma a zo a turo shanu su zo su cinye masu shuka a cikin ƙananan hukumomi goma sha hudu da muke da su a faɗin jihar zamfara akalla kusan ƙananan hukumomi goma sha ɗaya ba a samun rahotanni na harin kai ko tashin hankali ko da garuruwa na eh, wayanda 'yan bindiga ke yi a sabanin shekarun da suka gabata halin yanzu inda muke da ɗan samun matsaloli can ba a rasa ba shine karamar hukumar mulki ta gumi anka da kuma bukwem da wani sashe na ƙauran na moda shine saka jiki to ko shi ma wannan wajajen insha Allahu an samu sauki sannan farmakin da aka kai ma turji a garin fakai wanda sojojin sama suka kai masa hari ranan da aka ce ana yin taron zanen suna to alhakikanin gaskiya bana da cikakken bayanin adadin mutanen da aka kashe amma na samu labari cewa an kai hari ranar asabar a can gabacin shinkafi shine a ƙasar fakai wanda shi wannan ɗan bindiga ya sha da ƙyad da washi da wasu kwamandodinsu shi kamar yadda nake samun bayani cewa matarsa ce ta haihu ana bikin zanen suna kuma yawancin duka 'yan bindiga wayanda har yanzu suna hitinan mutane a gabacin sokoto da kuma katsina da wani sashe na jihar nijar to shine aka fama bayanai na sirrin cewa da sun zo sun taru wajen wannan bikin suna shine aka tarkar da jiragen yaƙi guda biyu don su zo su tarwatsa su alhamdulillahi an samu nasarar tarwatsa wasu daga ciki amma ga bayanai da muke samu cewa shi bello turji da wasu gaggan 'yan ta'adda da suka taso ma wajen ba a samu kashe su ba amma gidajen shi guda biyu duka an yi raga-raga da su kamar yadda muke samun bayanai da mutanen da ke zama a wannan yanki shi ma wani ganau da bai son mu ambaci sunansa ya mana karin haske akan wannan farmaki da sojojin saman najeriya suka kai akan tungar bello turjin assalamu alaikum wa rahmatullah malam hassan mai na kai na barka da war haka lalle tabbas haka ne dangane da abin da yake faruwa gabacin shinkafi haka ne sanadiyar harin da jami'an tsaro suka kai ma kasar gudun dan ta'addar nan bello turji da ke da mazauna a garin fakai ta karamar hukumar mulkin shinkafi haka wannan abu ya faru kuma mun samu zantuttuka da mutane da kuma sahihan bayanai cewa lalle ga abubuwan da sun ka faru da shi kuma gaskiya ne an tarwatsa wani sashe na gidan shi sannan kuma an kashe mutanen shi sai abu na biyu kuma dangane da kuma harin da an ka kai shi kuma na na can gabacin mashin kafi ne shi ma irin ƙauyuka su gambiro su eh, je na kallage irin su tungan nasarawa da awala lalle tabbas ni akwai ƙaunata wadda take aure can don koyo da safe mun yi magana da ita sabanin jiya ta kira ni bani jin abin da take cewa to lalle ta tabbatar man da cewa wajejen su ne ake wannan abin ga saboda akwai dabobi can ta su irin wannan ne eh, akwai wani yaron shi bello turji wanda a can ana ce mashi sunan nashi ya dan shige min eh, ko salula yake ko wane ne to lalle dabbobin su ne su ma can an kaje kuma ana dai ta farmaka irin haka kuma ana samun nasara gaskiya sai abu na gaba kuma shine macen lambar da sojojin saman na yi waɗanga mutane to dama ita abin da yake faruwa hanyar shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su 'yan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukansu to hankalin kowa zai tashi hankalin gwamnatin jihar zamfara zai tashi saboda hanya ce wadda ita ɗaya ce cilo babban hanya wadda za ka bi ta kai ka babban birnin jihar zamfara ita ce za ka bi kuma ka tahi wadda za ta kai ka ƙauren namo da ko kuma za ka je zurmi ko kuma za ka tete lata mafara daga nan shinkafi ko kuma ka fito daga isa ko sabon birni to wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa kuma gaskiya masha allahu jami'an tsaro suna ƙoƙari sojojin ƙasa sun tara su ana ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro yan an ka taho nan ne barayin sun karo yawa ga hanya sojoji da sun taho su buɗa kuma su kauce haka dai an ka kama yi sai daga ma ƙarshe ne da da da marece marece din nan mutanen mu waɗanda suke aiki irin guso sun dawo Allah ai kuma su na ibtila'i kafin jami'an tsaro su kawo jiki wurin sun yi awon gaba da mota uku to kaji sahihin abin da ka faruwa sannan hakikanin gaskiya Eh, Malam Hassan gwamnatin jihar Zamfara tana iya ƙoƙari bisa saɓanin can inda an ka fito a halin yanzu. Saboda yanzu kaga mai daraja gwamna duk abin da aka yi wanda zan cewa na son zaman lafiya ne a cikin jihar zamfara ko kuma hasali wanga yanki namu na shinkafi gwargwado ya yi shi kuma yana cikin kanyi illa ɓata gari ne waɗanda ba su son zaman lafiya da kuma waɗanda ana sa al'amura na siyasa a ciki to mafi yawanci shi ka dakule mana duk wata nasarori da ake son a samu in ka kula yanzu misali yanzu jihar zamfara ni yanzu nan ne na faɗa maka ran da na taso daga jihar sokoto na taho nan ne zamfara har na kawo cikin garin shinkafi wallahi ban haɗu da komi ba ban haɗu da inda wasu ka tashi ba ko wani abu wanda dai suke cikin wani hali hanya ƙauye na biyo ta tunda ta kewaye mun kayo sabanin ita wannan ne hanya gundume ba a biyo ta to gaskiya alhamdulahi alhamdulahi kome zamfarawa ke cewa ga ra'ayin wasu daga cikin mutanen jihar ta zamfara sunana baban yusuf gusau jihar zamfara najeriya kai wa turji ko yaren turji hari da sojojin najeriya suka yi zan kalli abun a matsayin bangare biyu bangare na ɗaya ina ganin shi a matsayin sun ɗan yi kokari kaɗan bangare na biyu kuma ina ganin shi a matsayin tsoro dalilin da yasa ni ce tsoro ne kai mashi hari ta sama tunda gwamnati ta san inda turji yake da yara ne in dai har tana son ta ga karshen shi kuma a samu zaman lafiya me zai hana a tura wadataccen sojoji ta ƙasa su je a yi ba ta kashi domin wannan lamari al'amari ya kai karshe tunda shi turjin nan ba wata kasa ne gare ba ko da wata kasa ce gare ba ni tsammani ya yi ƙarfin sojojin Najeriya tunda sojojin Najeriya din nan kasashe ake kai su suna ya. Hari da aka kai ma shi Bello Turji wanda har ya kai garitsa wani daga cikin dan uwansa to dama wannan abun da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ne domin gwamnatin tarayya ita take da wuka da nama a harkar tsaro sannan duk abin da ya shafi abun shige da fice da wani information gwamnati ita take da shi so dama wannan sakaci ne na gwamnati bayanan sirri da komai da komai babu wanda ya kai gwamnati sanin sa inda mutanen nan suke buya da shige da fice su ya kamata a ce gwamnati ta san da wannan sannan ya kamata a ce gwamnati ta kai ga ayyatar da irin wayannan abin tuntuni ba ma tun yanzu ba Dr. Abdullahi Shinkafi ya ce a baba nan dai canin tsaro a jihar zamfara abin sai alasan barka tun lokacin da aka samu kawo sabon kwamishinan 'yan sanda a jihar zamfara shine kwamishinan of police kolo yusuf an samu nasarori da dama na nasarar kama infoma wato mutane masu bada bayanan sirri daga 'yan bindiga a cikin garin gusau da kuma a garin tsabe da bungudu sannan an yi nasarar kama wasu gaggan 'yan ta'adda a ƙasar bukun sannan an kama wasu soja mai sauhar sasai da bindigogi 'yan ta'adda a yankin mada da kuma tsafe sannan an yi nasarar kama soja na bugi wanda ke so masu harsasai da bindigogi da kakin sojoji sannan a yi nasarar kama cikin garin gusau shi ma wanda ke ɗunka masu uniform na sojoji yana kai ma 'yan ta'adda a daji saboda haka na mai tabbata maka mutane da dama da aka kama suna nan a hannun 'yan sanda kuma za mu yi kokari kwamitin mu na hukunta 'yan ta'adda da manyan laifuka a jihar zamfara mu tabbatar da cewa an yi masa hukunci daidai bisa ga dokar kisa da laihuka da mai girma gwamnan jihar zamfara ya sa kan ta'addanci a jihar zamfara Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya sai wani mako idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ma'asalam. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas a yau da mun lula ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Muna maka barka da saduwa daga cikin wannan shiri namu na da I'm good. Ah, ina murna da halartar ku wannan fada nawa. Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na tunga da ke karamar hukumar aure. Masarautar tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo isamu galadimar katsina to ba ba shi ba sai aka ba kaninsa kaninsa na sunan shi ibrahim ne to tun da bai samo galadiman katsina ba shi maharbi ne sai suka bar katsina sun zo mararraba kano sun zo rogo har su zo zaria wato magana da nake yin nan a 1750 na wurin middle of 18th century lokacin da suka zo zaria suka zauna a zaria wato bayan yada zango a kasar rogo jihar kano kenan da suna a zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan ana kiran wurin adabu a wurin akwai giwaye da yawa sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a adabu wanda yake hanyar obi kenan yanzu hanyar obi nan to a wurin sai suna rika kashe giwayen din lokacin sukan ba sarkin kyana hauren don eh, cinyan giwan sai a kai ma an doma na doma to lokacin sai aka samu rikici lokacin da tibi suna zuwa gefen benue kenan turu kwande sai aka samu rikici tibi na neman su su expanding su faɗaɗa. yawa su fadada wurin da za su zauna sai suka fara fada da mutanen kyara har ya rige kaɗan su su kwace sarautar kyana. to mu lokacin muna harbe giwayenmu muna farauta sai shi sarkin kyana a lokacin wasu gya'adi sai ya ji ga wani jarumi mutumin katsina sai ya ya gayyace shi a kawo musu ɗoki da aka fara rikici sai aka kwato kyana to a ganin jarantakan da shi mamman angulu ya yi sai sarkin kyana ya ba shi wuri ana kira wurin bajin ba president bajin ba da yana benue a yanzu da ba yana benue ba ne da kasan har zuwa kyana ne akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin sai ya ce shi ba zai bi mamman angulu ba ana kira shi a tumaji da ya ki mishi bayyana to sai wani fada kuma ya sake dawo allah da ikonsa da aka gama wannan fadan sai kuma shi ozegya adi ya shiga dan wani rikici na sarauta sai aka exile na shi zuwa gudun hijira kenan yawa aka kai shi wukari shi su mamman angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi suka tafi har wukari kuma an dawo da shi an sake sa shi a a matsayin shi na sarkin kiyana shi ya yi mulki a kiyana so biyu ne to ina cikin wannan sai ya rasu amma kafin ya rasu ya ba mamman angulu ji kan shi ana kira ta lami yar ogaji to lami ita ne ta haifi bubakar to lokacin da suka tafi suka dawo da shi a karagar mulki shi bubakar lokacin sarki eladoga onyatikpo mm. ya ɗauki permission a wurin sarkin ɗin cewa kai eh, wurin da yake nan su ina cika fada da da tibaye so yana so zai koma akwai yan wanshi a gefen awai ya sauka a a ɓaure har akwai wani gano wanda ya yi a ɓaure wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa sai ya je ya ya da zango a tsohon tunga shi abubakar kenan fa dan shi mamman angulu don shi mamman angulu ya rasu tun a bajin bane ana kira wurin tungar ƙasa duk duk wurin da sun sauka suna samun shi suna tunga ne to bayan sun bar ɓaure tun da ba ruwa sai ya tafi tsohon tunga ya kafa tsohon tunga akwai rijiyan shi yanzu haka a tsohon tunga har yanzu akwai ruwa daga wurin lokacin turawa kuma sun fara shigo da ships shine wani bature captain chacha da ya shigo tsohon tunga sai ya ce a ah, sai ya bashi shawara ai akwai wani wuri gashi a nan akwai ruwa to present tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi ya zo ya zamanto kaman idon awai ma baki daya domin sagawan bell wanda ya yi governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu awai sai ina bi ta ibi sai ibi ta tunga sai ya zo tunga tukuna sai tafi awai ina bi da ruwa ne Allah da ikonsa shi wannan bubakar shi ya haifi shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haifi na kenan lokacin da tsufa ya zo mishi ɗan shi shu'aibu a cikin 'ya'yansa mata wurin wurin biyar ne shu'aibu din ne namiji shi ne kuma autarsu kakanka kenan kakana kenan to shi shu'aibu bai isa da za ba shi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda ya ba shi kuma yar shi ana kira ta amina sai ita ta roka ta ce a to ai tun da tun da sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a ba ta riko aka bar mata ta yi riko hmm. sai ta ba mijinta shine wanda yake yin function na, na sarki so shi ya yi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma sai ba yi sarautar da wuri ba an zo aka nada wani umaru to shi dai ba relationship alaka ken yawa babu wani alaka da shi sarki baka amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi ya rasu sai aka sake nada mamman mamman da aka nada shi bayan shi sai ali bayan ali sai shi lokacin shu'aibu dama ya zama babban mutum ya zama ya karbi mulkin ubansa bayan shu'aibu sai alkasun ibrahim bayan alkasun ibrahim sai umaru shu'aibu wanda shi ɗa ne a wurin shi shu'aibu ɗan bubakar din to sai ni yanzu kai za iya cewa sarki na nawa kenan na tara amma ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu ya kai shekara ɗaya. to kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga eh to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan bubakar amma yanzu muna da uku ne akwai gidan bubakar ne gidan ku kenan gidan mu kenan akwai gidan mayaki gidan mijin amina yar shi bubakar din kenan sai akwai gidan ali to gidaje uku ne da wani abu to kaman bayan ku katsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su katsinawa akwai jukunawa akwai kabawa akwai kuma uh, eh, gobarawa sai kuma su tibi to kamar wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga dai sana'ar mutanen tunga da yake garin yana bakin ruwa masunta suna nan. To harkar noma ba ba. Akwai a noma ai shine ma a yanzu dukan noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma uh, farauta. Kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take. Kamar ko a tunga kuna da wani take wadda kuka yi shahara a kai da aka san ku da shi. Tsintsiya madaurin ku daya. To yanzu bari mu duba irin kalubale uh, da illa masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta. Kamar da me da me kuke fuskanta a matsayin kalubale. Eh to a gaskiya um, a da kafin zuwan dangwatin nan muna da wayansu damuyoyi wanda suke ci muna tuwo a kwarya kaman bandits suna rika masu satan dabbobi kenan masu satan dabbobi cattle rustling da su mene da masu tare hanya yan fashi kenan yan fashi saboda zuwan dangote kamfanin dangote nan mun samu security sosai yanzu kamar sauran kalubale da suka jibanci kamar fannin ilimi ko makaranta eh. hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala akai ko kuma kuna fama yanzu muna da wani primary health care mm-hmm. a a comprehensive one dai karamin cibiyar kiwon lafiya yawwa to kuma muna da secondary school kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.